alama dai an shiga wani hali na ɗaɗɗaniya na kuma tsaka mai wuya tun bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum da kuma yadda ake kallon makomar jamhuriyar Nijar. Yanzu haka da kotu ta bada wato sakin talala ga Hamma Ahmadu cikakken dan gwagwarmayen nan wanda kuma ake makallo wato yana ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan 'yan siyasar jamhuriyar ta Nijar. Sai dai kuma har yanzu wasu na hasashen cewa tamkar sojoji ka iya ba da dama a yi zaɓe kuma zaɓen matukar aka ce za a yi shi Hamma Ahmadu da ke da rinjaye da kuma dubun dubatar masoya ka iya samun nasara a wannan bangare kamar yadda dai alamomi suka nuni da cewa a shugaba Muhammad Bazum tamkar ya yi bankwana da wannan kujera tasa kenan hakan dai yana nuni ne da cewa yadda sojojin na Niger suke nunawa wato ba lalle ne Bazum bai dawo kan kujerarsa shugaba Janar Tani dai wanda za a iya cewa ya kasance babban wato a mai ko kuma a ce shugaban tsaron na tsaro a lokacin Janar Muhammadu Isufu yanzu kuma za a iya cewa muhammad Isufun ya fara nuna adawarsa da wato bangaren Muhammad Bazum wannan ya yasa ake ganin babban kalubalen da shugaba bazum ɗin ke fuskanta a cikin wannan lamari wato na ci gaba da tsare shi da sojoji ke yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da warhaka sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka inda za mu tattauna dangane da makoman Nijar kalkashin wato jagoranci Janar Tani abdurrahmani yadda kuma mutane da dama ke hasashen cewa a makoman Nijar din a nan gaba. Ba dai lalle ne wato Nijar din ta ci gaba da kasancewa kalkashin mulkin soji ba duk da za a iya cewa yanzu haka talaka talakawan Nijar ɗin da dama sun zaɓi zama a ƙarƙashin mulkin soji sakamakon suna ganin cewa tamkar mulkin demokuraɗiyya ba zai zama alheri a gare su ba suna ganin cewa a ƙarƙashin mulkin soji ne suka samu nasarar korar ƙasar Faransa daga cikin su wanda har ana ganin cewa yanzu haka ƙasar ta Nijar ta fara samun yancin kanta kuma ta ɗauki wani salo ko kuma wani bigire wanda za a iya cewa a na samun yanci yanzu haka dai an fara hasashen haƙar wato ma'adanai ko kuma haƙar wato man fetur na ƙashin kanta ƙasar ta Nijar wato da za ta yi a ƙarƙashin mulkin mulkin na sojoji hakan da yake nuni da cewa su 'yan Nijar yanzu haka sun zaɓa ma kansu wannan mulki na soji kamar ana ganin cewa dai kasashen duniya da kuma matsin lamban da ake ma Nijar wato sai kuma dole ne ma wato Nijar ɗin za ta dawo turban mulkin demokuraɗiyya sai dai kuma fa ana ganin cewa akwai kasashe irin su Mali Burkina Faso a da dai sauransu da har yanzu suke a mulkin soji watakila Nijar din na iya ɗorewa a ƙarƙashin mulkin soji wannan wani zaɓi ne da talakawan Nijar suke da shi musamman ma wannan shekarar da aka ga cewa yadda 'yan Nijar ɗin suka dinga goya masu sojojin nasu baya. Kamar ana ganin cewa dai 100% 'yan Nijar wato na ba da gudummawa kaso 90 cikin ɗari a na ci gaban waɗannan sojoji. Bayan sakin da Hamma ahmadu wanda kotu ta ba shi sakin talala ko kuma ta ba da shi ana ganin cewa akwai muhimman abubuwa da kuma yadda za a ƙara ɓullo ma Nijar ɗin wato ta fuskar dimokuraɗiyya amma ba lalle ne Bazoum ya dawo kan kujerarsa ba. Har yanzu roƙon da dai kasashen duniya ko kuma dalilin da ya sa aka sa ma Nijar ɗin takunkumi bai wuce ci gaba da rike shugaba Muhammad Bazoum ba. A gefe dai talaka Nijar kuma da dama gani suke yi rashin yin murabus din Muhammad Bazoum shi ne ke kara jefa kasar ta Nijar cikin mawuyacin hali. A watan da ya gabata dai sojojin Nijar da dama ne suka rayukan rayukansu kasancewar za a iya cewa a yankunan Sahara har yanzu ana fama da matsalar rashin tsaro. Wannan shi yasa ma wasu ke ba Nijar ɗin shawara ba korar Faransa shine mafita ba kasancewar tana da wani amfani da take musu a yankunan Sahara. A duk da haka ne za a iya cewa yanzu haka Nijar ɗin na neman zama da kafarta sai dai kuma tana buƙatar taimakon wasu manya-manyan ƙasashe da za su dinga zame mata baka ma'ana za su dinga wato tsare mata bayanta. Dole kowace ƙasa na da yadda za ta yi ta samu goyon bayan manyan ƙasashe irin su Rasha, Koriya ta Arewa da kuma Iran da sauran manya manyan ƙasashe domin dai samun ko kuma kauce ma duk wata barazana daga ƙasar Faransa. Musamman ma ƙasashen da suka rafa gari da ita ƙasar ta Faransa kamar su Nijar da sauran ƙasashe wanda suke a yankunan Sahara. Ku tafka muhawara.